لقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون وإني لأظنك يا موسى مفعولا kar atena Musa hakika mun ba annabi Musa tun ayatin ayoyi tara bayyanatin bayyanannu wadihatin waɗanda suke bayyane wahiyar yad asa su ne hannunsa wanda yake ƴalli da kuma sanda mai zama maciji wa tufan da ruwan tufanu wal jaradu da fari wal kummada da kwarkwata wadda fari da kwaɗi wadda da jini wa ɗamsi da kuma shahewa, fuska ta koma kamar bayan wuya wasini da kuma shekarun fari wa na ƙasar samarati da tawayar ɗin itace su ne ayoyi tara waɗanda Allah ya ba annabi Musa zuwa wurin waɗanda ya aike su fas'al bani isra'ila tambayi bani isra'ila game da wannan ya kai muhammad su'ala ta qariri tambaya ta tabbatar lil mushrikina ga masu kahirci ala fitka kan gaskiyarka fa qulna lahu mun ka ce mai is'al wato tambayi wannan bilam zirmani in ja'ahum yayin da shi annabi Musa ya zo musu faƙala qala lahu fir'auna sai fir'auna ya ce masa inni la'azunnuka ni ina zaton ka ya Musa ya kai Musa masura an yi maka sihiri ne makhadu'a an yaudare ka magaluba ala aqalika an rinjaye hankalinka ina ganin Musa can inda ka kila an baka sihiri ka haukace ne baka sani ba don haka ya kamata ka taho a fiɗi yan bori da bokaye a samu a tabo maka hankalinka wa abinda da fir'auna ya gaya ma annabi Musa kenan to shi ko annabi Musa mi yace ala la qad alimta ma anzala haula illa samawati wal ardi basair wa inni la annuka ya fir'aun makabura to kaji da ake so mallami ya zan baya sassaftawa Ƙala sai annabi Musa ya ce laƙar alimta wallahi ka sani fir'auna ma anzala haula ila ayati ba wanda ya isa ya saukar da waɗannan ayoyi da na zoma ma da su illa rabbus samawati wal ard sai ubangijin sammai da ƙasa basair kuma ya saukar da su don su zan abin lura ibaran wato don abin lura walakin naka tu'anidu kai dai kana tsaurin kai ne kawai kana girman kai ga karɓar gaskiya wa inni la azunnuka wallahi ka ganni nan fir'auna ina zaton ka ganka mazbura halakakke kake eh ashe za a min jinsul amal shi ya ce yana zaton shi an yi mai sihiri ce ni ko ina zaton ka halakakke kake magana ta yi daidai da magana eh raddul jawabi wabqa su'ali eh yawa mai da tambaya daidai amsa abin nan mai da amsa daidai tambaya masha Allah eh ai halikan kana halakacce au masrufa an alkhair ko ko an kauda kanka daga tunani alheri to da aka gaya mai wannan magana dole mai girma wanda ke gani ya kai matsayi irin na fir'auna ya ka gaya mai irin wannan magana dole hankalin zai tashi ta arada فأراد أن يستفرهم من الأرض فأدركناه ومن معه جميعا ta arada fir'auna sai fir'auna ya yi niyyar an yasa fi zama ya daga musu hankali yukhriju Musa wa qaumahu yadda Musa da mutanensa min da cikin ƙasar Masar ya kore su Allah ya ce ma'agara kana sai muka nutsar da shi ruwa wa man ma'ahu da wanda a tare da shi jami'an baki ɗaya eh sun yi niyyar su aikata mugun abu sai Allah ya danna su ruwa sun kama ce shi shikenan magana ta ƙare wa min ba'di wa min ba'di isra'ila فإذا جاء جئنا بكل ذي to bayan fir'auna ya mutu a cikin teku ba kulna sai mun ka ce min ba'di bayan mutuwar fir'auna mun ka ce libani isra'ila ga su bani isra'ila ulkunul arda ku koma gida ku zauna kasan masar bai za ja a wadul akhirati idan alkawalin nan na tashin kiyama ya zo na lahira ji ina bikun za mu zo da ku da fifa baki ɗai ai jami'an antum wa hum wato gaba ɗaya da ku da su duk za a taho da ku a tsaye da ku gaban Allah ya muku hisabi wa bil haqi wa bil an zalna wa bil na nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wabil haƙƙi an zallahu da gaskiya mun ka saukar da alƙur'ani wabil haƙƙi na zala kuma da gaskiya ya sauka kama kama uzila kama yadda an ka saukar da shi lam ya tarihi tabdilun don haka wata musanyawa ba ta taba bijiro ma alqur'ani ba wa ma arsalnaka kai kuma ban mu aiko ka ba illa mubashiran sai mai albishir ga man amana wanda duk ya imani bil jannati da aljanna wa nadhira kana mai gargadi ga man kafara duk wanda ya kafirta da dinari da wuta wa qur'ana wa qur'ana farafnahu wa litaqrahu ala an-nasi ala ونفرناه sannan shi abin karantawa, wato ma'ana yadda kalma take wa farakana qur'anan mun kararrabe alqur'ani farakana wanda mun kararrabe shi nazzalnahu mufarraqan mun saukar da shi kire-kire ko kashi-kashi fi 20 sana cikin shekara 20 aw salat aw salatin ko shekara 23 da ta kara abu don ka karanta shi daki daki ala nasi ga mutane alamu kusin bisa gwargwadon zamanka ko kuma bisa wato jinkiri ai alamu hulin wato adda wato bisa sassautawa da yin sannu sannu da ya fahimu don su fahimci alkur'ani wani zalna muka sassaukar da shi tanzila sassaukarwa an ba da shai wani abu bayan wani abu ala hasbil masala bisa gwargwadon maslahohi wato ba a saukar da shi yadda yake da ne guda ba kamar yadda mu muke sai ne a kasuwa sai aka saukar da shi aya aya sannan akwai hikimomi cikin saukar da alkur'ani mutumin da ya shekara arba'in bai taba zuwa makaranta ba bai taba sanin waye basin na arab ba bai iya rubutu ba bayan shekara arba'in sai aka saukar mai da wannan qur'ani a ya mutsi haka sai a saukar da aya sai an shekara goma sannan wata aya mai bi mata ta sauka a ce a rubuta ta wuri kaza annabi ce a sa ta wuri kaza ba a mance waccan aya ba ga ya uwata ta to bayan shekara goma wata za ta sauka sai bayan shekara goma sha biyar sannan a saukar da ita annabi ce a sa ta wuri kaza nan take a haka an kamar dai a ce mutumin da bai taba zuwa makaranta ba bai taba sanin sun min arab a gama rubutun qur'ani a yi mai wasali babu jamakahi babu jamakahi yana zaune sai a watso shi da sama a ce hada shi bai taɓa sanin basin min arab ba ko babu mai taimaka mai eh komi babu eh babu komi ba lamba babu shahi babu jamakayi jamakayi shine wanda ake rubuta da nan don ya nuna ga takardar can can yayi in ba matashi da shi muke ce ma jamakayi a sakkwatawa eh wato wanda kan amfani da shi shine wanda bai san qur'ani ba bai san qur'ani ba za a gaba da haka shi an makaho shi ake rubuta mai irin wannan don shi ake sa irin wannan wanda agwani na ruwa ne da jamakahi na ruwa ne da matashi tunda shi kansa qur'anin ne mai tahiya da kaza yawa to irin shi jamakahi kenan haka muke kiransa eh to annabi ya zo da wannan qur'ani bisa ga wannan siga ka san dai wanda aka wa haka ba qur'ani ya rubuta ba amma an ka watso mai qur'anin babu jamakahi babu lamba ba komi in ya hada shi yayi gwaninta ko bai ba to ina ga mutumin da ba rubuce ba aya kullum za a zo a karanta mai sai bayan shekara goma a dawo a karanta wata a ce ka tuna yan uwata ce na tuna a haka annabi ya haɗa ƙur'anin nan sai gashi ƙarshe ya kammala yadda yake dinnan yanzu muna karantawa ƙarshen sahabin da ya na gaba ga annabi ya ja ƙur'ani tun daga farkonsa ya safka shine zai da ɗan sabit gare shi ba wanda ya sake biya ƙur'ani gaba annabi sahabai sukan biya ƙur'ani gaba annabi kamar yadda zaka ce ma yaro to biya mai fatiha in ya zo ya zauna alhamdulillah rabbil alamin ya zuwa karshe ce ka'iya. iya wannan sahabi shi ma ya zo ya ce ka'iya shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam in irin wannan wata na ramadan ya kama shi ma zai zo ya gurfa da gaban mala'ika jibril da karanta mala'ika jibril ce haka yake sai ce to bari in karanta ka jiya shi kuma ya sake karantawa in ya karanta ya ce to kai ma ƙara karanta ya karanta sai zo biyu wanga ya biya wanga ya biya wanga ya biya wanga ya biya to sai shekarar da annabi zai bar duniya to wannan aka karanta zai da haka to bayan an gama ya ce to ina jin daga bana ban sake shekara kuma haka aka yi eh shi yasa lokacin da aka tashi za a rubuta qur'ani ga takarda zamanin abubakar siddiqu wannan ƙarshen abin nan ƙarshen alarama na gaban manzon Allah shi an kasa sakatare zai da dan sabit haka nan zamanin sayyidina Usman sadda an ka rubuta wannan da muke karanta a duniya shi wannan alarama shi aka zai kirawa wannan gwani an ka ce shi a sakatare shi ya rubuta alqur'ani eh da dan sabi kuma shine annabi ya ce shi kowa sanin fara'idi na gado a duniya abradukum zai bin sabit eh ba qadakum ma'azu eh to to mu ci gaba

aminu bihi aw la tu'minu bihi ku yi imani da qur'ani ko ka ku yi imani da shi innal ladina utul ilma min qabli lalle waɗanda an ka ba ilimi gabanin sauka alqur'ani sune mu'minai na ahlul kitabi idza yutla alaihim ya karanta qur'ani gare su ya khiruna lil asqan suna faduwa akan habobin su sujjada suna masu yin sujjada ga Allah wa yaquluna suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu daga saba alkawari in kana wa'adu rabbina lalle alkawarin ubangijinmu da sauka alqur'ani da aiko annabi ya zamo laba kula a jin aikatawa waya karuna waya karuna ne rarrabani ya ba kuna waya bihe waya karuna suna faduwa lil azkani akan habobinsu yabkuna suna kuka wa zidun sai qur'ani ya ƙara musu khushu'a kankantar da kansu ga Allah ai tawadu'an lillahi wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu annabi ya yana ta ya Allah ya rahman ya Allah ya rahman fa qalu sai suka ce yanhana anna abuda ilahin to gashi wai yana hana muna mu bauta ma alloli biyu wa huwa yad'u ilahan akhar ma'ahu kuma gashi yana kiran wani Allah na biyu banda Allah yana ce wai wani arrahman rahman to da Allahu da Ar-Rahmanu ba biyu kenan ba kada zala sai aya ta sauka وَلَقَدْ عَوْدُ الرَّحْمَنُ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْعَلْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا Allah ya ce kullum ka ce musu ud'ullaha aw ud'ur rahman ku kira Allahu ko ku kira ar-rahman ai sammuhu bi ayyihima ku kira Allah da kowane suna kun kaso duk suna Allah ne duk Allahu shi Allahu shi ar-rahman aw naduhu bi an taqulu ya Allahu ya rahman ko ku kira shi ku ce ya Allahu ya rahman ayyan mata da kowanne kun ka kira daga cikin waɗannan sunaye biyu fahuwa hasanun yana da kyau dalla ala haza abin da ya nuna wannan falahul asma'ul husna Allah yana da sunaye masu kyawu wa haza ni minha waɗannan da Allahu da Ar-Rahmanu suna daga cikin waɗannan sunaye na Allah masu kyawu fa inna su waɗannan sunaye na Allah masu kyawu kama bil hadisi kamar yazo cikin hadisi shine wannan huwa Allahu allazi la ilaha illa hu shine Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi ar rahim mai rahama mai jin kai al-maliku sarki mai ikon da bai da iyaka al-qudus tsarkakakken sarki assalamu aminci al-muminu mai amintarwa al-muhaiminu shaidadden sarki wanda ya san komi yana ganin kowa da komi al-azizu mabuwayi al-jabbaru mai dora kararre almutakabbiru mai girma alkhaliqu mahalicci almubdi'u albari'u mai tsago halitta almusawwiru mai suranta halitta alkaffaru mai ruhe laihuka alqaharu mai rinjayi alwahabu mai yawan kyauta arrazzaqu mai yawan arzikawa alfattahu mai yawan budi ko mai yanke hukunci al'alimu masani alqabilu mai damƙi arziki albasidu mai shinhida arziki alkabir mai saukar da mutum ƙasa yana kan matsayi arrabi'u ko mai ɗaga mutum daga ƙasa zuwa sama almu'izu mai ƙarfafa mutum almuzullu mai ƙasƙantar da shi as-sami'u mai ji albasiru mai gani alhakamu wanda yake alƙali mai hukunci al'adal kuma adili alladi mai lausasawa alkabiru mai ilimi mai labarin komi alhalimu mai haƙuri al'azimu mai girma algafuru mai yawan gafara ash-shakur mai yawan godiya al-aliyu madaukaki al-kabiru mai girma al-habibu mai tsarewa al-muqitu mai ciyarwa ko mai kiyayewa al-hasib mai lissahin komi al-jalilu mai girma al-karimu mai karimci al-raqibu mai tsarewa ko mai gadin abubuwa almujibu mai amsa addu'a alwasi mai yarwacin falala alhakimu gwani mai iko alwadudu mai so almajid mai girma alba'isu mai tayarwa ashahid wanda yake shaida alhaqu gaskiya alwakil wanda yake mai tsarewa ko kuma wakili alƙawi mai ƙarfi al-matinu mai amintaccen ƙarfi alwali wanda yake makusanci alhamidu babban sarki almuhusi mai lissafi abubuwa almubdi'u mai farar da su almu'idu mai sake mayar da su almuhi mai rayarwa almumitu mai kashewa alhayu rayayye alƙayyumu wanda ya wadatu da kansa alwajidu mai samar da abin da babu almajidu mai girma alwahidu wanda an makaɗaici assamadu abin nuhin kowa da kowa alƙadiru mai iko almuqtadiru dai wanda agwani mai iko almuqaddimu mai gabatarwa almuakhiru mai jinkirtarwa al'awwalu shi a farkon komi al'akhiru shi a ƙarshen kowa azahiru wanda a bayyane albaɗin wanda a koyayye alwali wanda yake makusanci almuta'ali madaukaki albarru mai yawan alheri attawabu mai karɓar tuba almuntaqim mai yin azaba ta ramuwa al'afu mai rangwame arra'uhu mai tsananin tausayi malikul mulki mamallakin mulki zul jalal wal ikram ma'abucin girma da girmamawa almuqsidu mai adalci aljami'u mai tarawa algani wanda an mawadaci almuguni mai wadatarwa almani'u mai hanawa addar mai cutarwa annabi mai amfani annuru wanda a haske alhadi mai shiryawa rayuwa albadi'u mai kago halitta albaki wanda yake wanzuwa bayan ba kowa alwarisu mai gadi komi an rashidu shiryayye asabur mai hakuri rawahu tirmidhi tirmidhi shi ya rawaito wannan wayanna sune asma'ullahi husna sunayen Allah masu kyau. qala ta'ala sai Allah yace wala tajhar bi salatika kar ka bayyana da addu'arka ko da karatunka ka nan wasu marasa na hau da sanin lugar larabci da ya ce kakka bayyana da sallaka wala tu khafir biha kakka boye saboda haka zai zo karatun a zuhur da la'asar su rinka yin karatu bayyana saboda wauta ai bi a cika da karatun ka in za oh, kai kakka yo kai kai da karfi fiya fa yanzu ukal na sai kahirai su jika fa yasubbu naka su dora zagin ka waya sun bi qur'ani su zagi qur'ani wa ma anzalahu da wanda ya saukar da qur'ani don haka an ka hana ma annabi ɗaukaka murya da karatun qur'ani da ƙarfi a lokacin wala kafir biha kuma kakka boye har ya zan wanda a kusa da kai ba ya ji yan tafi a ka domin wanda a kusa da kai na sahabbanka su ji abin da kake karantawa su amfani da shi wabtaji bai na zalika sabila sai ka nemi hanya matsakaiciya tsakanin bayyanawa da ƙarfi da kuma boyewa ai dariƙan wasu da hanya matsakaiciya وقل الحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره وتكبيرا faƙul alhamdulillahi alladhi zuwa yattakhidh waladan kace godiya ta tabbata ga Allah wanda bai taba rikon ɗa ba wato bai riki ɗa ba baya da da. walam ya kullahu sharikun fil mulki kuma abokin tarayya bai kasance gare a cikin mulkin sa ba fil ilahiyya fil uluhiyya ga uluhiyya walam ya kullahu waliyun sannan bai da wani mataimaki mana zulli saboda kaskanci ai lam yazal bai kaskanta ba ya taji ila nasirin balle ya bukaci mai taimako wa kabbirhu takbira ka girmama shi girmamawa ai azimhu azmatan tamma ka girmama shi girmamawa wadda take cikakka an ittikazul waladi wa shari ga barin rikon da da abokin tarayya wa billi da kaskanci wa kullu ma la yaliqu bi duk abin da bai dace da Allah ba ka girmama Allah daga barin sa wa tartibul hamd ala zalim da an ka jeran ta godiya akan haka lidilalati don ya nuna ala annahu almustahiq li jami'il mahamid don ya nuna Allah shine wanda ya cancanci dukkan wani yabo likamali zati saboda kammala zatinsa wa tafarrudihi da kuma kadaituwarsa fi sifatihi a cikin sifofinsa rawal imam ahmad imam ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi fi muznadi cikin litafin sa muzna an mu'az daga mu'az al-juhani an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi annahu kana yaqulu annabi ya yana cewa ayatul izzi aya ta buwaya ita ce alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu waliyyun min wa lam yakul lahu sharikun bil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira wato ila akhir sura zuwa karshen sura wallahu ta'ala a'lam Allah madaukin sarki shine mahi sani qala mu'allif wanda wallafa wannan littafi shine imam suyudi mun gama na imam suyudi in Allah ya kai mu shekara mai zuwa to za mu shiga na mallamin sa shine jalaluddin al-mahalli eh da haka ake ce mai Jalalai. ne yanzu mun gama na jalaluddin suyudi da karatun mu na bara da na bana shi jalaluddin mahalli shi ya rubuta daga suratul nasi zuwa suratul kahfi sai Allah ya mai cika, bai gama ba to da aka ɗauko wannan tafsirin da ya fara rubutawa sai aka ba almajirinsa imamu suyudi sai shi kuma ya ɗauki taula irin ta malaminsa sai ya cika wannan don haka ake ce ma wannan da mun ka gama yanzu takamila wannan sunan shi takamila wannan wanda mun ka gama yanzu suna ne takamila wato cikon tafsirin jalaluddin al-mahadi to kowannen su jalaluddin wannan jalaluddin suyudi wannan jalaluddin al-mahalli da haka sai a ce jalalaini su biyu kun gane ko eh shi ake ce musu jalalaini to shi imamu suyudi wato yana cewa hadha afir ma kammaltu bihi tafsir alquran alkarim wannan shine karshen abinda na cika tafsirin alqurani mai girma da shi allazi allamahu shehu wanda mallam ya wallafa al'imamu shugaba al-alim masani al-allama al-muhaqqiq jalaluddin al-mahalli wanda yake jalaluddin al-mahalli a shafii wa shafi'i ga mazhaba radiyallahu anhu wa qala abraktu na ƙare juhudi iyaka ƙoƙari na bihi ga wannan littafi wa zan na bayar da fikiri iyakar tunani na fi ga wannan littafi fi na fa'isa ga zababbin kalmomi a raha wanda nake ganin ta sha Allah sha in Allah ya so to yi za ta yi amfani wa allaftuhu na wallafa shi fi muddati wato cikin wani zamani kadar ne adil kalim wato gwargwaron alkawalin nan na annabi Musa kun gane gwargwadon alƙawalin annabi Musa kwana nawa ne kwana arba'in da cikin kwana arba'in ya rubuta wannan tafsirin daga suratul baqara zuwa nan shi imamu suyudi cikin kwana arba'in ya yi wannan sharhin Allah ya saka masa da alheri shi muku mun karanta shi cikin shekara biyu ko ko cikin kwana sittin ko ba haka ba karantawa ɗaya muka yi mu ba rubutawa ba kar ku ɗauka hakwafe ya yi farar takarda ce ya yanka don gwani ne eh gwani ne amma ba irin gwanayenmu na najeriya gwani ne dama mai tafsirin ƙur'ani har takarda yake yanke yayi da kasan gwanin najeriya in zai rubuta Alƙur'ani. to haka gwanin ƙur'ani haka yake yanka farar takarda ya sa aya ya sa mata sharhi yayi gaba ba ruwan shi da ɗauko tafsirin wani ya diba ko kuma ya ɗauko ƙur'anin wani don ya diba don da ƙur'anin da sharhinsa duka suna nan cikin kai Eh, Allahumma arzukuna misal haula'i Allah ka arzuta mu irin waɗannan gwanayen eh to shine waja'altu na sanya wannan littafi wasilatan ya zama tsane gare ni lil fawzi don in samu babban rabo bi jannatin ni'im da aljannan nan ta ni'ima wa huwa shi bil haqiqati ga haqiqa mustafa da yace na fa'idan to shi ne min alkitabil mukammal daga wancan littafin wanda ni kammala wato daga kafi zuwa nasi daga nan ya ɗebo wannan fassara wa alaihi wato fil ayal mutashabiha al itimad kuma gare shi ne dogara ga ayoyi waɗanda suke masu kama da juna wal mu'awwal da kuma dogara ta farahim Allah ra'an Allah ya ji kan mutum nazara da ya dibi wanga tafsiri da ainul insafi da ido irin na adalci rai zuwa ga wanga littafi wa qaba bi ya bincika ya gano ala hada'in akan wani kuskure wa hada la'ani alayhi ya nuna min kuskuren da nayi wa kultu haqiqa na ce hamidtu rabbi iz hadani lima abdaitu ma ajazi wa da'afi hamidtu laha na gode ma Allah rabbi ubangiji na iz hadani yayin da ya shiryar da ni lima abdaitu ga abin da ni bayyana ma ajazi tare da kasawata wa da'afi da na. eh fa malli bil kada fa araddu anhu wa malli bil qabuli walau bi harfi fa malli waye malamunci gare ni bil kada da kuskure fa araddu anhu balle in yi mai raddi wa malli wane ne gare ni bil qabuli da karba walau bi harfin ko da harfi guda haza wannan kenan walam yakun qaddu fi qalbi bai taba kasancewa ba da dai cikin zuciyata ana ta'arrada in bijira lidalika zuwa ga wannan tafsiri li'ilmi bil ajabi saboda sani na da kasawa anil khuf gabarin kutsawa fi hazal maslaki ga wannan fi hazal masali fi hazal masaliki ga waɗannan mashigaye masu wahala wa sallahu ina sa ran Allah madaukin sarki an yanfa abiye an banar da mutane da wannan littafi na an jamman amfani mai yawa wayar ta hudu ya bude da wannan littafi kuluban golfan zukata waɗanda a cikin rufi wato masu loba wa ayunan da kuma idan duna makafi wa azanan summan da kuma kunnuwa waɗanda a kuraje to ina ganin ya kamata mu tsaya nan fassarar tana da yawa bayanan da ya suna da yawa kada mu abin nan tunda mun gama tafsiri Allah shi karban muna shi karban ma mai littafi ya sada mu da mu da shi a gaban manzon Allah cikin aljannar firdausi ah, Allah ya ji kan imamu suyudi Allah shi rahama masa Allah shi sanya kabarinsa Allah ya kawo tufafin aljanna firdausi cikin kabarinsa Allah ya sada sa da dubbannin rahamominsa waɗanda ya tanaza don masoyansa ranar tashin kiyama da kuma cikin kabari alhamdulillah to kamar yadda muka sani gobe Allah ya kai muna rai za mu zo wajen rihe wannan karatu wanda muka kawo kusa kusan su a yau in Allah ya yarda da ƙarhe takwas kamar yadda muka saba zuwa ƙarhe takwas kamar yadda muka saba zuwa wato kowa da kowa ya yi ƙoƙari ya zo kamin takwas ɗin nan saboda muna son in Allah ya yarda ba daɗewa za a yi daɗewa doguwa ba ta sai an yi wani karatu amma akwai bayanai masu gamsarwa da kuma jawabi na godiya daga ni kaina da jama'a suka bani haɗin kai da goyon baya da kuma a kwamiti su ma waɗanda aka taimaka musu wajen gudanar da wannan aiki sannan da kuma gidajen rediyo da talabijin na jihar yobe wanda suka ɗauki nauyin yada wannan karatu ga al'ummar musulmi na yobe da kewaye saboda haka muna fata gobe a yi ƙoƙari a zo da wuri don mu samu mu ƙare da wuri a samu komawa a huta don dawowa wajen sallah ta tahajjud wadda ake yi eh, cikin lokacin da aka saba yi Allah ya taimake mu ah, sai akwai masu waɗannan bayi naka da Allah da kai cikawa da kuma shekarar da ta bata kurakuran da muka yi Allah ka yahe mana su Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka ruha mana asiri duniya da lahira Allah ka kawo mana sauƙin al'amura wannan tsanani da ake fama da shi ubangiji Allah ka kawo mana sa sannan tashi tashi hankula waɗanda suke ƙoƙarin kunno kai a najeriya lokacin da ake tattalin miƙa mulki hannun farar hula ubangiji Allah wannan tarzoma Allah ka dan kuhar da ita Allah ka dan kuhar da ita Allah ka da yakin basasa daga Najeriya Allah ka tsare wannan ƙasa ta mu ka kawo mana zaman lahiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana ƙarin arziki ubangiji Allah ka ƙara mana zaman lahiya Allah ka natsar da mu ka ba mu kwanciyar hankali duk abin da zai ɗaga hankalin mutanen Najeriya Allah ka kau da shi Allah ka kau shi zaɓen nan da za a yi wanda ya rage Allah ya sa a yi shi cikin lafiya a ƙari lafiya Allah ya gwada mana an miƙa mulki hannun farar hula cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya duk abin da zai ɗaga hankalin 'yan Najeriya Allah ka kauda mana da shi Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka addu'a mu. Allah ka addu'a mu. Allah ka addu'a mu. Allah ka wa rayuwar mu albarka Allah ka wa diyan mu albarka Allah ka wa dukiyar mu albarka wannan gari namu Allah shi mishi albarka waɗannan mutane da aka kwance asibiti akan wannan hadari Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya gracias. waɗanda sun ka mutu ubangiji Allah ka karbi bakuncin su Allah ka sa su cikin rahamarka Allah ka sa su cikin rahamarka Allah ya sa mutuwa ta zama hutu gare su Allah ya sa mutuwa ta zama hutu gare su wayannan dattawa da wannan almajiri da suka rasu a yau Allah ka yi musu rahama Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu laifukan su kanana da manya mu da muke da rai Allah ka ba mu cika da imani Allah ka ba mu cika da imani Allah ka sanya mu cikin yantattun bayinka na wannan wannan wata Allah ka karbi ayyukan mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إذن السراء المستقيم سراء الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام تنجينا بها من جميع الحوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته اليوم أشرين دبقي قوة رمضان hijira دبو ɗaya da da goma sha tara wanda ya daidai da sha hudu ga watan daya miladi dubu daya da dari tara da tis'in da tara wanda Shi ne rana ta ƙarshe ga tafsirin azumi da muke yi a wannan babban masallaci na garin fatuskum a yobe state ƙohon mai martaba sarkin fika a cikin waɗannan kwanaki 27 na yi bayanai a cikin surorin alkur'ani da ayoyi abin da ya shafi ɓangaren rayuwar musulmi ta gehen aƙida da ibada da mu'amala da kuma akhlaq wato ɗabi'u masu kyawu shine moriality na musulunci ayoyin da muka karanta sun taɓa kowane gehe na rayuwar musulmi saboda haka ina fata abin da muka karanta a cikin waɗannan kwanaki ashirin da bakwai ya zama muna foundation na gina rayuwa ta musulunci game da samar da al'umma ta gari wadda za ta yi aiki ta amfani kanta ta amfanar da kuma sauran al'umma ya ku jama'an musulmi lokaci ya yi wanda za mu shirya tunaninmu ta yadda za mu ja hankalin 'yan uwanmu mu fahimci juna mu yi wa junanmu nasiha mu rabu da rayuwar zaman ɗaya-ɗaya ko zaman ƙungiya-ƙungiya mu dawo a kan zaman al'umma guda mai manufa guda mai aƙida guda mai Allah guda mai littahi guda mai manzo guda sannan mai alƙibla ɗaya babu yadda za a yi al'ummar musulmi ta ci nasara ta kwaci kanta daga halin mulkin mallaka wanda ake ciki yanzu ba na bindiga ba sai tare da dawowa da martabar haɗin kai na musulunci ba tare da an haɗa kai ba babu wani abu wanda zai tahi ya gudana irin yadda ake so na yi bayani a wurare da dama cikin tafsiri na da kuma wuraren da nake zaman karantarwa ko zaman wa'azi game da muhimmancin haɗin kai na musulmi wanda ina cewa rikicin da ke cikin al'ummar musulmi abu ne mai sauƙin a gyara in ganiya mai kyau ya kamata mu lura shin menene ya kawo mana rikici a tsakaninmu to na yi tankaɗe da rairaya na gano abubuwan da ke haɗa musu ne kamar haka abu na farko shi ne sufanci abinda da ake ce ma sufanci wanda sufanci shi ne ya haihi ɗari abu na biyu shi ne maganan yin magani da alƙur'ani wato shine kamar layu da rubutun sha abu na uku shine magana akan taron suna idan an yi haihuwa ranar haihuwar nan ta zagayo a taru kowa gida a yi addu'a suna to yana abubuwa dangane da binciken da na yi shi dai mu koma kan sufanci su waɗanda sun ka yarda da sufanci sun yarda da shi to waɗanda ba su yarda da shi ba shin akan ne sun ka dogara shi sufancin nan akwai mutane waɗanda mu muka yarda da su a wannan ɓangaren da ba su yarda da sufanci ba sun yarda da waɗannan mutane kamar misalin sheikh islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya wannan malami duk wani wanda ka takama da cewa shi ahalus ne ya yarda da wannan malami daga tun daga Saudiyya ko har daɗa inda duk ta cikin ƙasar duniya duk wani wanda yake ce makansa ahalus sunna to ya yarda da ibn taimiyya malami na biyu shine almajirinsa ibn al almajiri ne na ibn taymiya duk wani mai takama da sunna cewa shi ahlus sunna ne to ya yarda da ibn sai dai in bai san shi ba malami na uku shine ibnu kasir wanda ya rubuta tafsirin nan na alqur'ani shi ma babban almajiri ne na Ibn taymiya to abun ban sha'awa Ibn taymiya idan ka duba cikin babban littafin nan nashi majmu'u al-fatawi al-kubra juz'i na goma da juz'i na goma sha ɗaya Ibn taymiya ya ware su musamman don bayanin sufanci na musulunci ko kuma sufanci a musulunci sannan ibnul qayyim ya rubuta littafi wanda ya samu suna madarijar saliki inda ya fassara iyaka na abudu wa iyaka na sa'id ya yi mujalladi ɗaiɗaiɗai har guda uku sannan ya rubuta littafi mai suna ar-risala fi amradil qulub ar-risala fi amradil qulub shi ma wannan littafi na ibn al-qayyim yana magana ne akan abin da ya shahi sufanci ya al'umma ta musulmi idan dai muna neman gaskiya kuma muna neman mu musulunci maslaha kuma muna son mu ci nasara ga dukkan al'amuranmu na rayuwa ta addinin musulunci abinda an maslaha abinda an nasiha ga al'umma mu ɗauko waɗannan littafai na waɗannan malamai da mu muka yarda da su mu karanta su mu ga abin da waɗannan malumma suka rubuta game da al'amarin sufanci shi wanda ya yarda bai da jayayya amma shi wanda ya ce bai yarda ba to ga wanda ya yarda da shi ya yarda idan ka ce kai baka yarda da abu ba amma kuma ka yarda da wani ka yarda wani nan yana gaba da kai ka yarda wani nan ya fi ka sai kuma ka samu shi wani nan da kai yarda da shi kai yarda ya zika ya yarda da wannan abin to in kana da hankali dole za ka dawo ka yi wa kanka nasiha ka goyi bayan abin da malaminka wanda ka san ya fi ka ya yarda da shi sannan ga shan usmanu dan hodiyo duk wani mai wa'azi a ƙasar nan in ya yunkura sai ya ce shehu dan hodiyo ya ce kaza shehu usman dan ya rubuta littafai daban-daban sama da goma sha biyu a kan magana sufanci sannan yana da wuya ka samu littafin shehu usman dan hodiyo wanda yake bayani addini ka karanta cikinsa ba ka samu shehu dan hodiyo ya yi magana akan sufanci ba ko a farkon littafin ko a tsakiyar littafin ko a ƙarshen littafin in ka duba kamar iya sunna misali a cikin iya sunna wanda adda babu ainin talatin da uku a babu na ƙarshe wanda ya kulla shi ce mai babul ihsan allazi huwa tasawuf wanda yake shine sufanci shehu dan gode ya yi bayani inda ya kasa sufanci kashi ɗaya ɗaya har guda uku da sufanci tatacce na musulunci rayayye da sufanci wanda ya gurbata da an garwa ya karya da gaskiya da sufanci wanda yake lalatacce wanda babu na ɗauka ciki duk na zubarwa ne to idan da gaskiya muke so ko muna nuhin addinin musulunci da maslaha ya zama lazim gare mu Na yi amfani da rubutun wannan babban malami wanda mu mun yarda da shi na yi amfani da abin da ya rubuta mu zo mu zauna mu samun mu mahita daga ƙangi, da rashin zama lahiya da fitinoni waɗanda muke ciki bayan wannan sai magana a kan taron suna taron suna kamar yadda na sha faɗa kashi biyu ne akwai na sunna akwai na bid'a taron suna wanda an na sunna shine wanda in Allah ya baka haihuwa an haihu lahiya kuma kana cikin wadata ta arziki to za ka sayi rago aƙalla guda biyu wannan rago guda shi ake ce ma ragon aƙiƙa wanda ake yanka shi ranar suna sannan akwai rago guda wanda ake kiran shi ragon ɗa'amul wulada shi ko za a yanka wannan rago daren suna in an yanka wannan rago daren suna a shirya abincin safe da wannan rago an gayyaci duk wanda za a gayyata na 'yan uwa da abokan arziki idan gari ya waye an gama abinci da wannan rago da shinkafa da duk abin da ake da ikon yankawa abin dafawa a hito da abincin nan duk bawan Allah musulmi ya zo ya taya ka murna kuma ya taya kansa murna al'umma annabi ta samu karuwa inda ana miliyan kaza da kaza to yanzu sun zan miliyan kaza da ƙarin kaza sama bayan an ci abincin nan kowa ya karya to sai ka faɗi sunan yaro wannan ɗan sunan shi ne mallaman da sun ka haɗu wurin nan su yi ma yaron na addu'a idan sun yi ma yaron na addu'a kai kan ka uban yaron kai ma ka yi wa wannan ɗana ka addu'a idan ka yi addu'a sa'annan jama'a kowa ya tafi inda za shi sannan ka kama ragon suna wannan na aƙiƙa ka yanka idan ka yanka ragon nan na aƙiƙa ko ka dafa ko ka gasa ko ka yayyanka shi ɗanye ka aika ma makwabta wasu kyauta wasu sadaka sauran da ya rage kuma a nan cikin gida a dafa ko a gasa a ci wannan shi a shari'a wadda ta zo game da taron suna a addinin musulunci amma kar mu manta da ragon wanda za a yanka don abinci da ragon wanda za a yanka don suna da taron addu'a babu wanda a wajibi dukkan su mustahabai ne idan har ranar sunan ta zo ba ka da rago to sai ka yi wa ɗanka suna ka ce sunan shi wani ka faɗa ma uwa ta uwa ta ta faɗa ma danginta kai ma ka faɗa ma danginka ba ka yi makaruhi ba ba ka yi haram ba in ka yi haka amma larura ita sa ka haka saboda ba ka da لا يكلف الله نفسا الا وسعها دنجا شأن الدين المسلمتي بايد كو كتارة متاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام المستمعين ورحمة الله وبركاته منا gabatar da cikakken godiyarmu ga Allah da ya gwada mana wannan lokaci na zagayowar watan ramadana mai alfarma watan wanke zunubai watan ɗaukaka darajoji watan ‘yanta waɗanda suke sun cancanci shiga wuta har abada wato watan da Allah ke yahe waɗansu fursunoni a sallame su muna gabatar da godiyanmu ga Allah da ya gwada mana zagayewa wannan wata sannan bayan haka muna gabatar da godiyanmu ga gwamnatocin jihohin da suka sallama kansu ga Allah sun ka tsaya za su rayar da sunan manzon Allah za su rayar da shari'ar musulunci wadda 'yan mulkin mallaka sun ka mutsuke ta sun ka kada ta cikin kwandon shara kamar irin su mai girma gwamnan zamfara yariman bakura kamar irin su mai girma gwamnan jihar yobe bukar abba ibrahim wanda ya tsaya kai da fata sai ya ga ƙarshen karuwanci da shan giya da tallace-tallacen 'yan mata don wannan ya zama share fage ga tabbatar da shari'ar musulunci baki ɗaya a cikin wannan jiha ta yobe kamar irin su mai girma gwamnan jihar kano muhammadu rabi'u musa kwankwaso wanda dokokin shari'a da ya samu hannu suka fara aiki yau yau ɗaya ga wata ramadana yau yanzu na biyu wadal na je wasu suna cewa to yau ta kama yau yau dokar musulunci inda duk mutum ya shiga inda an ka hana to yana na kudasa. sannan da gwamnonin da kuma su ma suke shirye-shirye kamar irin gwamnan bauchi kamar irin gwamnan kebbi waɗanda suna kan hanya da sauran gwamnonin da suke da niyya suna ido kifi ido bado su ko muna musu addu'a Allah shi daidai musu tsoron kowa ya sa musu tsoron Allah cikin zuciyarsu sannan muna godiya ga majalisuna tabbatar da shari'a na jihohi kamar majalisar tabbatar da shari'a ta jihar yobe da majalisar tabbatar da shari'a ta jihar kano da majalisar tabbatar da shari'a ta jihar kaduna da shi kansa gwamnan jihar kaduna wanda shi ma yana nan yana shirye-shirye bil ɗinsa yana gaban 'yan majalisa suna discussion suna tattaunawa in allah ya yarda nan ba da dadewa ba za ku ji mun bullo kamar yadda kun ka ji gwamnan jihar kaduna ya gabatar da jawabinsa kwanan baya to in allah ya yarda ba da dadewa ba za ku ji mu insha Allah sannan ina gabatar da godiya ga sauran malamai da waɗanda a cikin kwamiti da waɗanda ba su cikin kwamiti masu gabatar da wa'azozi da bayanai a masallatai da makarantu na karantarwa sannan muna gabatar da godiyanmu ga masu hali waɗanda suke goyon bayan wannan shari'a ta tabbata musamman wanda suke taimaka ma kwamitocin tabbatar da shari'a da gudunmawa da taimako na kuɗaɗe saboda zurga-zurga saduwa da al'ummar musulmi don yi musu bayani sannan ina kira ga gwamnatin tarayya wadda yake al'umma sun ka taru sun ka zaɓe ta musamman al'ummomin arewa al'ummomin arewa da musulmin arewa da kiristocin arewa da arna arewa da maguzawa arewa da limamai da fastoci da rabarar-rabarar su suka yi tsaye suka kaɗa ma ubasanji ƙuri'a ba tare da yarda ƙungiyar alata tsine ƙungiyar ofisi ba to ubasanji ka ji tsoron allah ka sani cewa Allah ya halice ka in ka ci amana Allah zai kamma kuma in Allah ya kamma mu ba wani abu na mu illa mu yi tsaya mu yi kallo don an ce kwan raba hada bai kallo ba to ba mu rabu in Allah ya kamma ba mu cewa ya bari tun da kai ka taba shi cin amana baya da kyawu kuma ina kira gauda wargaza duk wata ƙungiya wadda ta kahu don tabbatar da kabilanci da waya ta baki ko waya launi da dai sauransu wanda yake Allah ya hana dukkan addinan da Allah ya aiko annabawa da su babu addinin da ya yarda da kabilanci ko wannan da yahudawa ke yi Allah ya la'ance su game da wannan don ba sunna rayuwa ce ta al'umma ba da yake ta laisa alaina bil ummi da sabil ya ba su da hanya ta kama su da laifi don sun zalunci wanda ba yahudi ba Allah ya karyata su cikin alkur'ani saboda haka kuma alƙawullan da Obasanjo ya ɗauka ya yi alƙawalin cewa da ya kama mulki fetur zai wadata ya yi wannan alƙawali kowa ya ji babba da yaro kowa ya ji Obasanjo ya wannan alƙawali to kada ka yarda obasanjo ka zama tsohon makaryaci don tsoho kake na biyu obasanjo ya yi kawalin da ya ba a ƙara samun mushkila ta nefa ga shi yanzu ma karatun da muke yi ba da nefa muke ba da janarito inda babu janarito sai mu tashi a nan bai cika alkawali ba ko yana tafi ko kuma takarda ta ta faɗa roba mu sani ba abu na uku alƙawalin cewa da zarar ya hau mulki to asibitoci kiwon lahiya zai tabbata kowa zai da talaka da babba kowa zai samu magani ya samu ƙwararrun likitoci to har yanzu dai sai labari kuma ya yi alƙawalin cewa in ya hau zai ba da ilimi kyauta ɗan talaka zai yi karatu kyauta to ba na kyauta ba na gwamnati ko na kuɗin babu da kuɗinmu muna neman mu saya na gwamnatin babu na sayarwa na ba da shawara na ce ma Obasanjo in yana so ƙasar nan ta tafi daidai duk asibitoci masu zaman kansu a soke su a ɗauki waɗannan ma'aikatan nasu su yi aiki ƙarƙashin gwamnati a biya su albashin da ya kamata domin matan gwamna da matan labbo su haɗu asibiti su zauna don ci guda wannan shi a ƙa'ida domin kakansu ɗaya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa ya ku mutane mun halice ku daga namiji da mace wa waƙa shu'uban wa qaba'ila lita'arafu mun sanya ku al'umma daban-daban ƙabilu daban-daban don sanin junanku ba don wani ya ce nahiwa ne ba Allah ya ce wajen bambanci inna akramakum inda lahi a mahi girma a wurin Allah wanda ya tsoron Allah to a soke makara abin nan asibitoci masu zaman kansu a mai da su babu wata asibiti sai ta gwamnati da ɗaya shugaban ƙasa da ɗayan labbo manomi su haɗu asibiti sannan duk makarantu masu zaman kansu ko ni ko duk irin karatun da suka yi tun da ƙwararrun malamai ne a ɗauko su gwamnati ta biya su abin da ya kamata don akwai kuɗi duk wanda ya ce najeriya matalauciyar ƙasa ce a zalumi ne maƙaryaci ne tsohon shaidan ne Najeriya tana da kuɗi akwai kuɗi Najeriya duk wanda ya ce muku babu kuɗi Najeriya ƙarya shi kai macuci ne ɗan damfara ne ɗan fowan nai akwai kuɗi to a ɗauki malamai a biya su da ɗan minista da ɗiyan minista da ɗiyan baƙauye da ɗiyan garsu da ɗiyan jauro duk a haɗu a kan kujera guda a yi karatu tare wannan shi one nation wanda sannan obasanjo ya yi alkawalin cewa in ya hau rigingimu da ake na najeriya rigingimu da faɗace-faɗacen addini da faɗace-faɗacen ƙabilanci duk za a kau da su domin za a ba kowa haƙƙinsa to abin ya zama ƙarya rayukan da aka kashe sun yi kusa su wuce na yakin biafra Allah ya kiyaye to muna kira ga gwamnatin tarayya ta ji tsoron Allah ta san cewa Obasanjo ya san cewa wa ya aje kaki ƙuri'a ce yanzu ke ma aiki ba bindiga ba jama'an nan da suka taru sun ka zaɓe shi mun yi magana har gidan rediyo har sinadari na yi magana akan zaɓen Obasanjo to Obasanjo ji tsoron Allah ya tuna cewa ba fa bindiga ce ta kai shi gidan gwamnati ba ƙuri'a ce kuma lokaci zai ƙare za a sake dawowa a sake lale ko da bai bai son ya tsaya to yana son ya tsaye da wanda yake ganin ya dace ya tsaya sannan ina kira ga gwamnatin tarayya game da sha'anin aikin hajji da ake kokarin a zare a ce wai an ba aikin hajji shikenan mutane su ta su yi aikin hajji to in an ba aikin hajji ya kamata masu hajjin nan da musulmin da kiristoci a hita batunsu obasanjo tun da ya ba addinin su to ya ce ba ruwa ne da su ko zaɓe an ka zo ya ce bai sun a su shi ya kamata don in mutu ya ce bai son addinin ka to da kai da addinin ka duk bai son in ko yana son ƙuri'a su to addini shi a gaban mu muna biye mu ba mu yadda mu aje addini mu baya mu shiga gaba addini mu bi ba in yana so ya zo in bai so ya tafi mu mun tafi a'a addinin mu shi a gaban muna biye don Allah ya faɗa mana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun da mu mutane da aljannu Allah bai halicce mu ba sai don mu yi addini bauta mu Allah sannan ina kira ga gwamnoni na jihohin arewa su sani cewa babban madogarar rayuwar mutanen arewa economy ɗin arewa noma to an yi wa noma wala-wala saboda mutanen kudancin najeriya ba manoma ba ne kuma sun san cewa in sun ga kashe noma sun kashe mu saboda haka ina kira ga gwamnonin arewa in su ita gwamnatin tarayya ta zama gwamnatin wani bangare na wata na ƙasa to su su tuna da cewa fetur ɗin da ake takama a nan najeriya gwamnatocin nan na arewa wanda yake da gwamna guda ne arewa tana wato jiha guda ita ce da wakenta da audugatta da gyaɗarta da da da fatunta na kiwo da sauran abubuwa su ne an ka an ka te an kai ta tone tone an ka gano inda man fetur yake hakuwa ya amfana to idan an ka kashe noma an ka kashe kiwo to mu mutanen arewa an kashe mu kuma ce wadda ake wai mutanen Najeriya mutanen arewa su suka yi kowa talauci ƙarya ne babu wanda adda wadata kamar mutanen arewa a Najeriya domin mu ne babu ruwanmu da gwamnati kowane mutumin arewa yana da abin da zai ci da kai ne ya biya harajin da gwamnati ke azamai babu ruwan shi da gwamnati wannan shi ya alama wadata ko ya ya gare ka dan da ya toce kai mai amre da dan da haggan shi kawai ya ce baba ina so a tura a je ga kuɗi je a kai gidan da nake neman aure ga lehenin na hada kuma ina so a je a yi magana da su yaushe za a daura mai aure sannan kai ma baba in baka da rigar su ga riga da wanda yake zakkuwa ya ce babai mai amre wane ne matalauci kun gaba musaba da bore ba ba mu wa gwamnati bore saboda ba ruwanmu da ita da gwamnati ne abin kirki da kattai abin kirki duk ɗaya ga mutumin arewa saboda ba ruwa ne da gwamnati yana da inda zai samu abincinsa duk inda ka je za ka tarar da mutumin ƙauye yana da kaji yana da awaki yana da dabbobi iri-iri kuma yana da abincin da zai ci aƙalla ya mallaki abincin da zai ci na wata shidda wata shidda yana da garanti daga ɗaukewar ruwan damina har zuwa wata shidda yana da garantin ko shiga ya yi cikin ɗaki ya yi kwance yana da abin da za a yi taimaituwa yana ci da kwance har wata shidda to mutumin kudancin najeriya idan a yi wata ɗaya bai je kasuwa ba za su ɓata da shi da matarsa in ɗa ne zai bata da iyayensa dole ne kullum ya ta kasuwa waye matalauci mu ko su su to wannan hanya ta noma da kiyo ita ce babban madogarar ginshikin tattalin arzikin mutanen arewa shi yasa aka yi kokari aka zaye maganar noma an ka watsar da shi hankali ana ta ana zarewa don a mai da mu cima kwance kamar da suke ce mu da cima alhali mu ba cima zaune ba ne ka zo ka tsaya gada jaba ko ka je gada kwatan ƙarhe ko ka je gada jalin buwar gawa da take tsallaka ta ta ukari ka tsaya nan ka gani in mota ta hito da kudu ka gami ta ɗauko in za ta tafi kudu me ta ɗauka ka duba a gani za a ga duk motar da za ta hito daga nan za ta tafi kudu abinci za ta kai mayin wata abinci za ta kai mayin wata amma mu in za ta taho daga kaga ta ɗauko ɗan wani katako ko ta ɗauko tsinkiya ta shara mun ci mun ƙoshi mun zubar muna son mu share mu tura bola ko kuma ta ɗauko a zanga kwakwa wagga da za a miƙa ma yara suna fashi bayan mutum ya ci tuwo ya ƙoshi yana so ya ji ɗan maiko maiko ga bakin sai ya ci kwakwa ko kuma abin nan abarba ka ci ka koyi a kawo dan abin da zai narke ma tuwo cikin ciki shine abin nan kuma in Allah ya yarda in an ka matsa nan gaba in Allah ya da kwakwan da kinciyar da abarban da ayabat da lemon duk in Allah ya za mu noma abin mu muna da inda suke illa kawai irin ne mu samu to yanzu irin ya zo yanzu in ka duba channel abin nan eh, eh, NTA abin nan tu NTA 2 za a ga abin da ake kokari wato yadda ake kiwon dodon koɗi kaga noman yarba ake nan dodon koɗi sai a ga wai dodon koɗi yadda ake kiwon dodon koɗi noman yarba dodon koɗi ba inda za a ga an nuno tumaki ba inda za a ga an nuno awaki ba inda za a ga an nuno raƙumma ba inda za a ga an nuno jakuna ba inda za a ga an nuno shanu ba inda za a ga an nuno dawa sai dai dodon koɗi ko kwaguwa shi ne noman yarba shi ne to ina fata gwamnonin arewa su haɗa kai su yi ma'aikata ta taki ta noma ta taki wadda za ta ba duk afirka taki tunda alhamdulillah ilimi ne kuma ilimin ya zo mutane sun gane yadda ake har hada abubuwa ko muna da masu ilimin don dan arewa shine kwararre dan arewa shine kwararre shi yasa ake ta kokarin a musguna muna sai mutum dan arewa sai ya jirgin sama amma don a karya mu sai a ce a saba ya rabe ya diba ya gani yayi shi bai iya bai iya jirgin da ya zai ce a ah, is dangerous don kada kada mu ci gaba ba don wannan ba da yanzu muna arewa tsakanin borno kun san an yi jirgin sama borno shekaru goma da sun kauce nan wani dan borno ya kera jirgin sama har yanzu yana nan air force base ta borno a nan huntuwa wani dan arewa ya haɗa rediyo a sakkwato dan arewa ya haɗa gidan rediyo a nan kano dan arewa ya amma duka saboda ana so a karya musu aka ce a sa wasu yarba su duba wasu 'yan ofisi to ina fata a yi ƙoƙari a gyara waɗannan kurakurai domin mu ci gaba in Allah yarda za mu ci gaba to bayan haka kuma muna gabatar da cikakkar godiya da addu'a ga mai martaba sarkin fika da yake shine mai masaukin wannan karatu ko muna gabatar da cikakken godiyarmu ga ministan kuɗi da kuma ya mai barka da arziki da arzikin da ya auna wanda ya haɗari ya kare kariya ɗaiɗaiɗai har goma sha biyu kuma Allah ya warkar da shi ya warke ya dawo ya koma ofis ya ci gaba da aikinsa muna wa Allah godiya akan wannan ko muna gabatar mai da addu'a ta alheri Allah shi ƙara kiyaye mu da shi sannan muna gabatar da ta'aziyyar mu ga babban dattijo dattijo alhaji maina waziri Allah ya ji kansa da shi da waɗanda sun ka cika tare Allah shi bi su da rahamarsa kuma Allah ya ba ‘ya'yansu da matansu da jikokinsu da ‘yan uwansu Allah ya ba su haƙuri kuma Allah ya ba su lada haƙuri muna gabatar da ta'aziyya wannan babban mai gida ga ɗan uwansa ƙaninsa sarkin fika Allah shi ba shi haƙuri kuma Allah shi ba shi lada haƙuri Allah shi ba shi dauriya Allah kuma shi ba shi lada dauriya game da wannan babban rashi da mun kai baki ɗaya don rashin maina waziri ba rashi ne na ah, bolawa kawai ko kuma rashin mutanen jihar yodo ko borno kawai a'a rashi ne na duk najeriya gaba daya don duk inda ka shiga za ka ji an ce da cijiya rasu duk inda ka shiga akwai wani shugaban kasa wanda ya taba shugabancin kasa mun haɗu da shi yake cewa ai lokacin da nake mai waya yake cewa ai yana nan ya zo ta'aziyya to Allah ya ji kansa to yan uwa mun dawo ci gaba da karatu kuma karatunmu wannan shine na goma sha biyu wannan karatu namu na yau da zamu mu fara shine karatu na goma sha biyu a wannan masallaci kuma itaciya ce muka shuka yau kawai itaciyar nan yau shekara 20 daidai a 1980 dai mun ka dasa ta a gaskiya ba mu yi tsammanin ko inuwar ta mu sha ba mu dai muna nan muna ta ban ruwa muna tsammanin kila za ta yi inuwa lokacin da 'ya'yanmu sun ka taso su shiga su sha inuwar su kuma bayan sun ta yi ta yi 'ya'yansu su ci to sai ga itaciyar ta yi sauri ba gudu ba ta yi inuwar ta yi 'ya'yan har sun fara abin nan faduwa ba ma sai mun tadda hannu mun jawo ba sun fara faduwa ni dai na ci kamar guda biyar ba sani ba kuma kun ci eh? yanzu akwai gidan giya garin ga akwai gidan karuwai akwai wurin karta to alhamdulillah zalika ma kunna nabi wannan shine abin da muka zan muna nema ko ba shi bane kun san har cewa mun kai za mu yi baka addu'a to to to Allah ya kawo lokacin da marra aminku munkaran Yirhu bi yadihi bukar bukar abu ibrahim ya taho da kulkin shari'a in ka tashi ka ba hilin karta to ka ruwa makanka asiri in baka tashi ba ya dora ma shi a ka Allah ya saka mai da alheri Allah ya saka mai da alheri Allah ya ƙara mai imanin da zai jawo wani abu wanda ya wuce wannan kuma Allah ya ba mu ikon goya masa baya Allah ya ba mu ikon daurewa Allah ya ba mu ikon cijewa har mu ga shari'ar nan ta musulunci ta tabbata baki ɗaya sannan mu na ƙarshe ga gwamnatin tarayya ta Obasanjo akwai wata lalata da ake so a shirya Allah ya kai mu gaba amma ana so a yore bas wai ana so a 'yan Najeriya wai kati katin zama ɗan ƙasa wace ƙasa wace ƙasa ya kai Obasanjo kai da Allah ya ɗora ka zama shugaban Afirka baki ɗaya ka ka ware wasu ɗan yara ka ce wai ko da su za ka taito sauran hawa ka ban ma abinda muke kira a yi ƙoƙari a yi kuɗin Afirka gaba ɗaya su zama kuɗi guda economy ɗinmu gaba ɗaya ya sada ya zama ɗaya ya zama kuɗi in ka ɗauka in ka kuɗin Najeriya in ka zo Nijar sai ka miƙa wa mai ƙosai ta baka ƙosai saurin canji ka miƙa wa mai koko ta zuba ma ka sha ka wuce sannan na biyu muna so a yi wa mutanen Afirka gaba ɗaya musu fasfo ɗaya babu visa Afirka ta zama wanne congested saboda Allah sarki ya haɗa mu ya ba mu sura iri ɗaya ya halitta iri ɗaya kuma Najeriya ita ce uwa ƙasar da za a ce wata ƙasa ta yi juyin mulki sojoji sun amshe mulki ga hannun farar hula sannan ƙasar nan ta ɗebi wasu ƙanya ta ɗebi wasu ƙanya ɗan ta tura ce ku karɓe mulkin nan daga hannun soja ku miƙa ma waɗannan masu shi kuma a je sannan wannan ƙasa ita za ta dawo ta ce wai ta waɗiyan ta wai ID card wannan ba samnanci ne da lalacewa da komawa baya ba Allah ya tura ka kai gaba zai ka dawo baya a ya raki ka komo kana ta wutsiya a tura ɗin Afirka fasfon na Afirka tura tsakanin eh, da istinja da katanga akwai tsakani an sare katanga ko ba a sare ba yanzu da kuɗin wanda kuɗin istin sun zama kuɗi guda siyasa zama guda sannan da ingila da hong da faransa da italy gaba ke da turkiya sun ga daya no visa dama duk duniya kashi biyar ce afirka asiya europe amerika australia su kenan duk duniya mu ba mu san wata duniya ba a mutane da ilimi na yanzu ba mu san akwai wata wata kasa banda waɗannan kasashe guda biyar su a duniya yau inda mutane suke sauran ko su mutane mu waɗannan mutanen ba ni adam ba mu san da su ba to Amerika ta haɗe europe ta haɗe australia ta haɗe Asia ta haɗe me zai hana afirka ta haɗe a yi kuɗi guda a yi fasfor guda a yi kuɗi ɗaya a yi fasfor ɗaya idan ka duba ba da za ka je baka samu bayarabe ba ko ka samu inyamuri ko ka samu bahaushe waɗannan mutane uku duk inda ka shiga sai ka same su to obasanjo ya hito daga cikin kabila guda daga waɗannan kabilu uku in ka tayi nijar akwai inyamurai akwai yarba akwai hausa akwai fulani in ka tafi Senegal akwai inyamurai akwai yarba akwai hausa in ka tafi to haka in ka tafi Amurka ta kudu in ka tafi Botswana in ka tafi Mozambique in ka je in ka tafi Kenya in ka tafi Uganda in ka tafi Tanzania in ka je Sudan in ka je Masar in ka dawo in ka tafi Algeria Tunis in ka je in ka je in ka dawo kina ba su duk inda ka tayi za ka samu ekaro da nobantan ina kwana sannan da gudan na inyamurai eh ke nugu saboda a yi suke ta malle abinda ake so a yi wannan suke ta malle abinda obasanjo ya so ya ce fulani da ya ɗauko kuma na ina kan gwamnati da wannan so aka a yanzu an rage an ware kuɗaɗe wajen biliyo kuma ana son za a ce ya su ne wato fasan na mutanen Najeriya gaba ɗaya wannan shi shirin da ake yi inda ofishin zaɓe wannan yankatin yake za ku tare da bayar ne shi ke aiki wurin kuma ɗan ofisi saboda haka in suka yi wani ko da su ko da mu ko ba da mu za su zaɓi shugaban ƙasa su kawashi shi in kuka yi magana kamar nan sai a zo a yi bangan kudu a kashe ku babu wata don su adda gwamnati su adda labarai su adda jarida su adda gidan talabijin su adda rediyo ba mai faɗa kamar yadda an yi wa indiya da sun karbi america sai a zo a kashe mutane miliyan biyu cikin dare ba mai faɗi haka america sun kai wa indiya don indiya ƙasar america ba ce duk wanda ya kashe ya san ƙasar indiyawa ce america su adda ita amma an kashe su yanzu babu su sai an yi amerikawa turawa da bayansu bakake to wannan ina mata a sake lale a sake lale kuma najeriya ƙasa guda ce duk wanda yake zai raba ta ko shi wa man ne za mu hasa mai kai ba mu yadda ba duk wanda yake zai raba najeriya to ko ta ɓarya mata ku ɗauko ta ɓare sai mu hashe kai ne ko liman ne dan bai na himmu da alheri Allah ya taimake mu to wannan shine takaitaccen jawabin mu na karatu to za mu ci gaba da abinda Allah madaukin sarki ya mu taba dan mun yi alkawali yau sai mun soma kuma gashi Allah madaukin sarki ya yarda mun soma din to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود ذا الليل إنه أول